kokari mu kara diskar da su insha Allah eh, akwai baitutuka da babu su kuma gaskiya wannan baitutuka suna da amfani mm. ina fata gane wanda suna ratayuwa da baitutukan bayan ne mm. da yake magana kada mutum ya riga ya bi shagiri wa anil amradi murtajjil kafal karka yadda ka bi shagiri wanda yake mai manya-manyan wato kuturi shine eh, alkafal din kenan al'ajus matsugunnin mutum kenan wato a lokacin nasu akwai yan luwaɗi da dama to shine duka guda biyu yake ta wani to shesa yake ce irin wannan shagirin tsaban kyalkyalinsa ba shagiri shine wanda ba shi da gemu ba duka fuskar shi yana kyalle da kasan wani madubi ko kuma wani tangaran haka wanda babu gemu to kaga wanda shi ake ce masa shagiri ba komai a fuskarsa yake ce wannan irin shagirin tsaban kensa in tabadda idan ya bayyana tankasif shamsu duha ranan hantsi ma za ta kisfe baki da tsaban kyansa da walwalin fuskansa da kyalkyalin fuskansa na in ya fita to wannan ranan ma kisfewa take za ta zama to kamar bata nan ka kamar da wani yake cewa qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsuna ahabbu ilayya min nafsi qamat ne wa min ajabin nafsun tudhalliluni min ash-shamsi kaga kenan akwai irin wannan ana yi kenan in tabadda katif shamsu du'a wa idha ma masa yuzri bil asl wa idha ma masa idan yayi tafiya cikin takama shine almaisu shine taɗama at-tabakhtur at-ta'jruf at-taghatrus duk ana nufin takama da jiji da kai da nuna isa ya ce tsaban iya nuna isansa da iya takun da yi in ya fita wane mashi gagan an harba mashi yana tafiya ne a sete to shi tafiya ta sama ya fi mashi a ce je tafiya ya ce ka nisanci irin wannan za da in kisnahu bil badri sana au adalnahu bi gusnin fa'tadal yake ce za da ya daɗu shi wannan matashin nan in isna'u idan muka ce za mu kiyasce shi mu auna shi bilbadri da wata sanan gurin haske shine ma'ana asana kai fatar karu kal biya'u ya sama amma tawalat ha sama'u lam sawo ka fi ulaka wa wakar hala sanan ka duna wa sana'u asana haske asana'u sanau kuma ɗaukakuwa to dalili haka shi yadda yake yadda daraja in ya fito ma hasken nasa da kyan nashi ma ya fi ma wata ɗan daren goma sha hudu haske ina eh, wannan wa'adan lahu bi guslin fa'tadal idan kuma kace za mu hada shi da tsayuwa na reshen bishiya reshen bishiya da yake tsayaye to kuma shi dirin nasa ya fi ma wannan reshen bishiyan tsayuwa a tsaye yake ya ce to irin wannan ka kaurace masa kaga sai ya kausasa bayani abin da ya shafi wannan amra din fiye da me ainihi mata saboda lokacin mutanen ba su fi kula da mata ba sun fi kula da irin wa'annan yan luwaɗi ne suka yawa a zamanin nasu to shi yasa muka faɗa muka ce imma ya zama to daga yambu shari'a ko kuma abin da ya gamu da shi a rayuwarsu to kaga wannan shine to Allah da za a kawo da wannan baitutun a riskar da su ya ce ai bunayya ya kai dan karamin dana kaga saboda tausayi gare shi da yake ya ce isma ka saurari wasaya wasu yoyi da jama'a ta tattaro hikaman hikimomi hussad wanda aka keɓantar da khairul milal fiyayyun addini biha da ita wato ka gani addini kaga ai an yi al'ummu kala kala nawa 69 mu ne cikon na 70 kamar da hadisi ya zo da shi to kaga idan ka duba wannan kaga mu ne khairiyan akan mu ya tabbata al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka gani shine milal din jam'i ne na milla milla to ka gani akwai mace tsakanin almilla da addini idan ka ci almilla irin da suka wato addinai da suka sauko addinai da aka zo da su ثم أوحينا إليك أن tabi millata إبراهيم hanifa kaga milla kenan idan aka ci addini duk wani addini da yake kagagge ma shi ma iya kiransa da suna addini kaga yanzu wanda ake da su kala kala ga sunan duk za a iya kiransu da sunan addini amma milla sai mi wanda suka sauko kenan kaga kamar irin su attaura da sauransu kaga duk wannan na milla ne Allah datar da mu ce dalilin haka hikaman kaga ya nuna mana me hikimomi ne kaga alhikam kuma jam'i ne na me hikma shi kuma lafazin alhikima an dauko shi daga alhakamatu ne kaga idan aka ce alhakama ana nufin wannan igiyan da ake sa wa doki a jikin wannan wannan linzamin da ake sa doki a kowane igiyan suna wannan igiyan ne alhakama kaga saboda misa sai an kyautata tifke shi to za a saki wannan doki a rika tafiya saboda mesa a rika jan shi in yana taurin kai malli bi raddi jima'in min gawayatiha kama yuraddu jima'ul khayl bil lujami to na igin da ake sa a jawo shine alhakama kenan to amma me ake nufi da hikima alhikima kuma shine kullu shay wato kullu ma yamna'ul insana min al-wuqu'i fil khata duk abin da zai hana ka ka fada cikin kuskure wannan shine ake nufi da lafazin alhikma kaga wancan a lugha wannan kuma a gurin mi istilahi na malamai kenan to amma aini duk me sa ake amfani da wannan saboda shi ma wannan hikimar ya hana ka faduwa ga abin da yake ba daidai ba wannan ma na alhakama in kaga yana tsare dokin game barin wannan gudu da taurin kan nan kaga shi yasa eh, kaga yana zuwa da ma'anar alhikima da ma'anar almanu bani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikumu an aghdaba kaga yake cewa ne ahkimu sufaha'akum wallahi ku hana wawayen ku sa karkarun ku ku hana su a kaina in ba ni fa ina tsoron fa saboda idan na fusata fa zan yi tumbe akan ku baki daya <laughs> to dalilin haka kira yi wadai ya yasma a wasa ya jama'a hikaman khusar biya khairul milal to me farkon wasiyan babban wasiya kina sai ce bil ilma wala taksal fama ab'ad al khaira ala ahli al kasal mm. ce bil ilma da farko ka nemi ilimi wala taksal kada ka yadda ka kasalance ka zamo ragu mm. fama ab'ad al khaira ce kai mamakin nisan alkhairi ma ta'ajjubiya ne mamakin nisan alkhairi ala ahli al kasal ga wanda suke ma'abota kasala wanda kawai zai zauna shi daga miƙe kafansa ya barci ba abin da ya iya in ya kwanta tun daga farkon dare in ya fara sirna na barci tashi wa sai gari ya waye ina fata fahimta kaga wani shine ake ce masa alhaisaku wanda zai kwanta tun daga farkon dare ba zai farka ba sai gari ya waye ina fata gare shi ne wanda ake wani nasa nan eh alhaisaku eh hai sakur ha babba sai ya'un sai sinun sai kafin sai wawun sai rawun kamar da alfairu zabadi ya kacin alkamusul muhib ina fata gari. yawwa ne eh alahi sakur akwai sunan shi da ake faɗa da hausa da ɗan dai manta amma da kafin mu tashi zan faɗe shi in allah yadda eh, ina fatan mun da dalila ka bil ilma wala taksal fama abadal khaira yace kai mamakin nisan abin alkhairi ala alil kasar ga wanda suke ma'abota kasala haba ga alkhairi yana kusa da mutum kuma sai mutum ya nisanta kuma haka fa shi fa wani ilimi yake ba kamar bishiyan giginya ne ina fata na nesa ne ke shan inuwa wata za ga gari Allah ya albarkace mu da kuma an nisanta wasu kuma na wani guri za su amfanu da shi da akwai wannan abin fa sosai a lura da wannan Allah datar da mu yake cewa utulubil ilma wala taksal fama abada alkhaira ala yawwa na tuna garho matsi ake ce masa alhaithakur in nan garho matsi eh, eh, eh. wanda ya kwata tun daga farkon dare sai ba a salatu ko karfe bakwai zai tashi allah yadda a ya tashi ba a salatu ba ya kokari sai gari ya waye kenan sai tara ko goma wanda ma sai an watsa masa ruwa zai tashi Allah da dadda eh garho matsi wa tafil lil fiqh fi dini wala tashtagil anhu bi malin wa khawal واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقل ma bazal yake ce wahta fillil fiqhi ya ce ka shagaltu da neman ilimin fiqhu fi dini ka rika neman ilimin fiqhu wa khussa ilm al fiqhi bi fakun kal laythi aw ashabin wal utqi eh to wannan kaga sai a kokoma ne kenan wai ilam takun misal bukhari fakun kal bayhaqi akwai mamaki ba wannan allura na sa gaskiya ba kafa ya lura shi mai zafi ne gaskiya hannun sai yana da zafi wata fillil fiqh fi dini kai kokari ka shagaltu me da karatun ilimi na fahimtar addini fiqh kenan kai kokari da wannan da shine zaka wannan ka gani duk abin da zai saka fahimci addini ana kinsa da suna mai fiqh kenan ba lalle sai kutubul furu'a duk abin da zaka fahimci addini da shi sunan sa fiqh ne ina fata hadisi ne ina fata fahimta tafsiri ne kaga duk wani ana kiransu ana wani nasu shi sama wancan hadisi man yuri lau bi khairin yufaqihu fi din hadisin muawiya to a ya kunshi wa'annan baki ɗaya kenan da ulumul ala duk saboda su ne wasa'il ai in ba ulumul ala ka gani ai wani na shari'a ma mutum ya rika kwambal bari muna gaba ma kaɗan bari mu ji eh, akwai a gaba ma insha Allah wa ta fiqi bid wala tashtaghil anhu kada ka shagalta ga barin ilimi bi malin da dukiya wakawal da kuma irin bayi da Allah ya jibinta maka idan aka ci alhawal dukkan wani ni'ima da Allah zai jibinta ma bayan Allah subhanahu wata'ala yi ka sai Allah ya baka dukiya ya baka motoci ya baka bayi to duk wannan ni'imomi ana ce musu khawal walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum kaga abin da muka jibinta muku na ni'ima ma huwa abdun walakinahu waladun khawwalanihi almuhaimin samad kaga khawwalanihi ya jibinta masa kishi zan kaga da mai kace khawal kawai ana nufin khadam waznan wa ma'anan kaga kowane ai hidima yake maka kenan yawa zan zaman to barwanka kenan dalilin haka ka wato karka shagaltu ka san misali idan mutum ka ga yana yana da irin wani abu zaka to bai damu da ilimi ba ce to ilimin ma da za a yi ai hanya ne da za a ji a nemi wani ba tunda akwai akwai da suke da irin wannan zantuttukan za ga har ma ya zamanto wannan zai zamanto tsabin dukiyar ma baya wa mutane magana ina fata yushiru bi kaffihi amran wa nahyan min al khuddami min sadri ila al khuddami min sadri al bisati shi kawai magana ma baya kawai ya zama kurman gaske kawai kawai da haka an maga kawai haka ishara zai kawai shi ya fi karfin ya yi magana ya bude bakinsa ma bata lokaci <laughs> Allah sa mu dace to ga ai wannan hawal inna sun shagaltar da shi ai yawwa wa hajurin nauma to ka ƙaurace cewa barci wa hasilu kai kokarin tabbatar da shi wannan ilimin fiqh wannan karka yi barci tun da kaga ce ka zama to kamar lais kaga ai dole ka zubar da barcinka kai ko da kalutu ne ai dole ka rage barcinka ka a barkan littafin maza ba ta kama ka ta karata ai ka ai ka gagara barci ai sai ka hada da rashin barci ba ka ba za ka fahimta sai kai da gaske to dai haka wa hasilu ka tabbatar da shi neman ilimi na fiqh ko kuma ilimi haka duk wannan damir din zai iya koma wancan duka faman ya arifil matluba wallahi duk wanda ya san abin da ake nema na ilimi ya haƙir ya haƙir ne jama'a mu gyara eh, ya haƙir eh, da kamar kafin ya yare rabuwa ka ya haɗa shi jama'a a ji a haɗa ya haƙir zai raina ma bazal abin da ya bayar na lokacinsa in ka san irin darajar da aka samu a wajen ilimi kullum sai kaga kana ƙara lokacinka ba za ka taɓa yadda wani abu ya zo ya shagaltar da kai ba لا تقل قد ذابت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالناوي فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل لا تقل نعم من نعم نعم ta yi ƙanana gaskiya ne eh alhamdulillah gaskiya ni ma ina ta goganya da wannan ika gaskiya <laughs> eh yanzu mun zo daidai ba la taqul kazzabat arbabu nam wajurin nam wahsilu fa man ya'rif al matluba yahqir ma badal dole sai ka rage bacci a lokacin da idza namu humqun fi dujalaili fasahari وقم للعلوم وقل للعلوم وشم وقل لمتلاجي والعلوم وشني تو كاغا هي كاي دا غسكي واجر النوم nawm فمن يعرف المطلوب يا كرما matluba ya kirma la kada ka yadda ka kuskura ka faɗi cewa kad bar arbabuhu ma abotan ilimin sun tafi ka ci ai malama sun ƙare kasan shi ne yanzu matsalar mu da muke ciki yanzu da zarar mutum ya ga wani malam sai ci kaushi sai ya ce kai shi ba zai iya kai wannan martaban ba shi za lokacin da abdullahi ibnu abbas ya faɗa sauran tsarekunsa sa'anninsa ya ce abin da nake so da ku ku tashi mu je mu nemi ilimi me suka ce masa haba ga na abubakar yana nan ga umar ya ce na san da su ai na san da su amma ni ma ina in tashi in je in nema zan ne ko Allah zai tarfa aya na nono da ya tashi kuma ya je ne ya ba shi sai da ya zama to ya samu ilimin ba a fadar sayyidina umar da kansa ba ana ji da shi ba har sauran wannan tsofin nan na tsofin wato fadin na umar suna ce ya wannan yaro dan tsugulutu mutsitsin yaro na kullum kana karfafa shi akan mu sai ke ce wa min haythu alimtum ilimin ku ne kawo shi shi ma ilimin sa ne kawo wata sai na umar yana so ya gwada musu ya nuna musu falalai abdullahi ibn abbas ya tambaye su ya ce ya tafsiri idan ja'a nasrullah al-fath yake ko su karkaca inna fatahna laka fatahan mubina suka ta bayani da wannan ayan sai na umar ya ce ibn abbas ya ka gamsu da wannan sai ya ce ina ya ce abin da yake nufi da idan a nasrullah al-fath Allah yana nufin ajalin manzon Allah ya kusa a lokacin wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwala bihamdi rabbika wastaghfir kaga wannan yace suran tana magana akan kusancin ajalin manzo Allah ne ba ta nufi akan wannan fatu makka an ba kaga daga nan suka yi bakam suka ja bakin su ba su kara magana akan shi ba eh sun yi saranda kenan ko na'am dalilin haka la taqul qad zabat arbabuhu kullu dukkanin mansara wanda ya tafi ala darbi a bisa gwadabe dogon hanya wasal zai sadu ga abin da yake nema ka'ida ne wannan karin magana da suke cewa kullum man sara ala darbi wasala ila matlubihi kenan da abin da yake nema zai samu duk hanyar da ka bi dan neman wani abu zaka samu wannan abin naka to haka kenan ilimin hanyar ilimi ka bin Allah da zaka samu fi ziyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal a gyara wannan fi ziyadil ilmi irghamul ida eh? wa jamalul ilmi a gyara jama'a eh, jama'a mu gyara wa jamalul ilmi ne wa jamalul ilmi sai da manta jumla can ce musta'anafa yake ce fi ziyadil ilmi irgamul ida male ce irgamul ida turmuza hancin abokanan gaba daga lafazin arrigam ne idan aka ce arrigam ana nufin a turab ƙasa kenan kaga in aka ce akan ce an anfa fulani kaga ana nufin mai Allah turmuza Allah kunyatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yi maganinsa kaga an aka ce irgamul wato irgamul am shine a kama kan mutum a gurza hancinsa a ƙasa a gurza fuskar na a ƙasa kaga in an dago zai kyan gani kuwa ta ga wannan shine irgamul ida ke wannan irgamun kenan yake ce fi ziyadil ilmi irgamul ida irgamul ida turmuza hancin abokanan gaba ya tabbata fi ziyadil ilmi gurin nemo dado ilimi har in kana neman dada ilimi wanda yake gaba da kai sai dai sadanta ta me sai dai da karshe Allah subhanahu wataala ya turmuza mahancinsa Allah subhanahu wataala zai kunyatar da shi shi yasa ne ma in shi ita an talqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tahriquhu ghamma farum lil ula wazdad min al ilmi innahu man izdada bi ilmin zada hasiduhu ghamma ko kaga in dai mutum ya kara ina fatan ta kana so kashe shi da bakin ciki kuma ka kara ɗebo itace ka kara sa ka banka masa wuta gabaki ɗaya ka zama to ba labarinsa ka mai da shi to ka abin shekewa to ka ƙara neman ilimi ilimin zai ƙara ma martaba fi ziyadil ilmi irgamul ida wa jamalul ilmi mala ya ce kyan ilimi shine islahul amal mutum ya gyara aikinsa mal ilmu illa al'amalu bihi mutum ya samu ilimi ya aiki da ilimi shi yasa mu je mu koma mu haddace wannan baitutuka na abubakar al-khattab wato abubakar al-khatib eh, al-baghdadi al bagdadi yana da wasu baitutuka da ya rubuta guda tara nan jan yi sacin za a samu yake cewa i'mal bi ilmika taghnam ayyuha ayyuhan rajulu la yanfa'u ilmu illa lam yahsun al-adabu fal ilmu zainun wa taqwa allahi zinatuhu wal mu'minuna lahum fi ilmihim shughulu to nan ka je ka samu zagaya tattaro bayanai akan abin da ya shafi mutum ya ilimi kuma ya amfani da iliminsa Allah ba mu ilimi mai amfani kuma mu amfanar da al'umma Allah ya datar da mu wanzumi shi'ira wa lazim mazhabi ko na tsallake jammilil mantiqa mala ce ka wato ka kawata ka kyautata zance da kake da harshen larabci bin nahwi da ilimin nahwu kaga dole sai ka je ka nemi ilimin nahwu faman yuhram al duk wanda aka haramta masa i'rabi aka haramta masa ilimi na nahu sai ka ganshi ikhtabala yana ta kwambale yana ta kwaba da barna ina fatan gane bin nuɗiƙi gurin furucinsa la ya luna kuma khabala wa duma anitum kaga ikhtabal innan kina khabala to da ka zai tabarna ne ga abin da yake daidai ba zai karanta shi ba kaga kenan dole sai ka koma ga ilimin nahau shi yasa wani yake ce wannan kamar da amridi yake cewa kana matluban ashadda talabi min alwara hibdhul lisan arabi ka yafhamu ma'ani qur'ani. wa sunnati daqiqati ma'ani annahu awla awwalan an yu'lama kalamu alkalamu dunahu lan yafhama wa kana khayru kutubihi as-saghira hadda zuwa karshe dai yi magana a akan mutum ya je ya nemi ilimi shine abin da ya kamata mutum ya nema ilimin nahau shi sa ne ma yake ce annahu awwalu ma yubgha wa yuqtabasu li annahu li kalami llahi multabasu idh al fata arafa al iraba kana lahu mahabatun fi unasin hawlahu wa na hawlahu jalasu la yantiquna hadaran an yulahinahum ka'annama bihim min khawfihi kharasu Allah rafa asiri lallaka dole sai an ji an nemi wannan ilimi na ulumul ala kuma kaje dole wannan nawo da zaka nema ya kai kokari nawo akwai barazana farko in kaje kuwa akwai barazana to amma ka dage da wannan barazana kuma ya ga kawo ce ta kansa sai ya ka masa ɗiba ɗiba mai saukin gaske zaka ɗauke shi ba nauyi amma idan ka gudu shi kenan kar ka zamanto tauni ne ce aka ce masa alaga ta malam ya batun karanta ilimin nahu ya ce tab ai awu ya hana ni koyan na'au <laughs> wa yana au ne na iyalai eh yana au na iyalai <laughs> shi da aka ja masa baitin innan nisaa yamna'ul insa innan nikah insana an yaqra al ulum wal qur'ana li annahu li shughli li talab al li aish ali fa kam ra'ayna mutazawwijin istawjabu fi fiskin sijila ce kwarai wannan shi ne martaba yace wallahi na ilimin shi wannan ledan shi yana da dukkan wani abuwa yace shi wallahi wannan sha'irin ya burge sa eh to kaga ke da nahawu ya koya shi koyan nahawu kaga Allah saboda shi lalle haka kokari kenan jamil mantiqa bin nahawu iraq fa man yuhram al i'rab bin nutq ikhtabal kaga rashin karanta iraq kamar misalin da malai ya bamu wa qatala dawudu jaluta wai shi ya rasa wa wai waye kisa ina ba tambayin ta wai <laughs> to kaga shi da ya tabbata kisa ya faru amma ba san wa kaga ba bambanci tsakanin fa'il da maf'ul kaga wannan babban matsala ne to kaga ai da ya hakuri ya zauna kawai ta tambaya a rika masa bayani ya fi ko eh anzumi shi'ra wa lazim madhhabi shi'ra eh, a gyara maf'ul ne anzumi shi'ra wanzu min shi'ira eh, bai kawo wawun ba amma wajen da makaran akwai wawun wanzu min shi'ira waladhin mazhabi na'am fi tirahin rifdila tabghi nihal yake cewa unzu min shi'ira yace ka tsara shi'ir ka rubuta shi'iri walazim kuma ka lazimci mazhabi mazhabata gurin ƙara wannan ilimin in ka so tsara shi'ir wani mazhaba ya kamata ka bi ka bi mazhaba na ibn wardi kamar ka ce me mazhabin ibn wardi sai ce fi dirahir rifdi gurin jefar da kyaututtuka la tabgin nihal kar ka zamanto kana rubuta masu wakan madhu kana tafiya kana rubuta waƙoƙi kawai dan ka yabi mutane a sallame ka ina fata mun ta kaga akwai wanda suke da ire-iren wannan yawowa ne kar ka zamanto ka rubuta littafin da zai taimaki al'umma kamar littafin da malam ya rubuta din nazum na sannan duk wallahi masu amfani ne duk wanda ka sa mai amfani ne to kaga irin abin da shi ya bi mazhaba na ibn wardi amma kar ka yadda ka bi wani mazhaba na wanda yake ba na ibn wardi ba eh shine kai kokari la tabgin nihal nihal jam'i na nihla wa wa nam eh nihla wa atun nisaa nihla nihla ka gani wato shine kyauta kenan kyaututtuka kar ka rika neman ilimi dan a baka wannan kar ka rubuta shi dan a baka mi kyaututtuka kuma da kake gani fa huwa unwanun ala al-fadli wama eh eh, eh eh fa huwa unwanun jama'a gyara akwai tanwini akwai tanwini fa huwa unwanun an gani yawwa yake cewa fa huwa unwanun shi ilimi da kake gani wato wani amsatiya ne wani address ne hmm. eh shine unwan kenan hmm. aga ya ce mai unwan na kaga shine address naka kenan shi wani amsatiya ne alal fadli a bisa falala kaga shine fa huwa unwanul fadli kenan kaga unwan ne na falala wama ahsana shi'ra mamakin wato shi'ir mamakin kyawun waƙanda idza lam yubtazal na'am wama ahsana shi'ira yace mamakin kyan waka idan lam yubtazal idan ba a saki baki a ciki ba Aliftizal shine mutum ya rika faɗan abubuwa da suke ba su da kyau a cikin shi'ir nasa abinda zai zama to abinda ya rubuta zai rika ja masa barna zai sa kuma ya barnatar da wa'ansu abubuwa to ga akwai da tafai da aka rubuta na ana nufin bangaren mazo ne amma akwai abubuwa da yawa ya gani za ga mutum ya rubuta na ta kuzuzun ta kansa wa man yubuni wa man yarani fi jannati al-khuldi bila buhtani li annani khalibatu kaga wani akwai kurakure gaskiya ga Allah kawai ganin sa ba kai dan aljanna ne to kaga wani akwai damuwa sosai ka rubuta abin da zai taimaka maka kaga yanzu wani akwai kuma wanda suka rike wannan zantuttukan wallahi akwai kone na ji shi a garin yana wallahi ci in baka yadda da wannan ba ba kai ba amma yadda da imanin ka ba yawo ya rika ifo akan wani to kaga akwai damuwa kaga akwai matsala sosai to kaga wannan kaga abin da yayi kaga akwai zai ja zai ja matsala da yawa waye yadda da shi ma tukuna a cikin mana waye faɗe shi a duba a gani ko memar wannan nasa kasan shi kullum abin da mutane ba su gane ba la yu'raful haqqu bir rijal kaza yanzu su akwai su galibi su in ba nasu suka faɗa ba to duk da ka faɗa ƙarya ne kawai kawai ƙarya ne kake shararowa kawai da duk abin da ka faɗa ƙarya ne sai an bi ta wannan wasu tsatta su Allah rufa mana asiri to fa huwa unwanu al fadli wa ma'sana shi'ra idza lam yubtadal ma ta'alu al fadli ya ce ma abota falala sun mutu sun rasu lam yabqa bai wanzu ba a hali na yanzu siwa mukurifin koma da bayan kaskantaccen mutum shi al mukurif wanda yake kaskantaccen mutum da ba shi da daraja e to kuma shi mara daraja kullum zai rika baka wahala ne an anta akramtar karima malakta wa in anta akramtar la'ima tamarrada shin ka masa ma karamci ka karrama sa kokari zai yi ma taurin kai ya maka abin da ba shi da daɗi to ka gane ce abin da ya rage amma kuma wannan ya zo da ma'ana mukarifin ana nufin me wanda yake kaskantacce to akwai wani baitin da zamu samu shi ko bai zo da wannan ma'anan ba wani yake cewa turika sunnata wajihin ghaira muqrifatin malsa alaysa biha khalun wala nadab wancan muqrifa ba daidai ba daidai yake da ma'anan wannan ba yana faɗan wata mata Allah sa dai matarsa ne yake cewa turika za ta nuna maka sunnata wajihin hasken fuskanta kuma haka samu fuska na ta gaira muqrifatin ba wanda yake da tudu da kwari bane fuskar nata ta ameke yake wannan malsa a jikinta mai taushi ne laisa biya halin wala nadabu ba ta da cin wato ba ta da amfal a fuskanta irin wannan zanzana zanzana na ba ta da zanzanan fuska fuskanta <laughs> Allah rufa asiri Allah sa da iyalinsa ne eh kaga abin ya bada mamaki sosai فهو عنوان الف... نعم مات على الفضل لم يبقى سوى مقرف او من على الاصل ko kuma او من كون da ya dogara على الاصل a bisa asalinsa shi kawai wani shi kuma ka taba shi zai ce ai baba na kaza ne in ka taba shi ai kaka na kaza ne yaya na kaza ne laysa alfata man yaqulu zaka abi lakin alfata man yaqulu ha ana kai waye ne kai me kai achieving a rayuwanka me kake da shi tukunna ba wai na wani zaka dogara ba kaga yawancin da kake magana tarayya za ku yi da wasu sauran magadan to kai kokari kai ina naka yake kaga kenan kada mutum yayi wannan to kar yayi alfahari da nasabarsa cewa shi kaza ne kawai rika yi kokari shi ma waye ne shi ana la akhtaru نعم أنا yadin أختار تقبيل يد قطوة kubal من تلك ne amadi ya عن مديه صرت في ركيا أولى فيكفيني الخجل yake cewa ana ni da kake gani la akhtaru bana zaben taqbila yadin in sambanci hannu ina fatan da ga irin mutum da yake ma'abocin alkhairi akan iya sumbanta nisa kamar da yake cin sunan abi dawuda shi yasa lokacin da sheikh nasuddin albani ya tabbatar a cin asilsila a sayya wani ɗalibin ilimi yana ganin sa kawai sai ya zo ya kama nusa ya sumbance shi ce me haka ya zaka min haka shine sai ce alaga ta mana abinda ka tabbata a silsila da nima nake tabbatarwa yanzu sai ce ai wancan da aka ya zo na silsilan fa ba irin mu ake nufi fa mutane masu daraja fa masu kima ka doka ka gani tawazu na mala albani kaga an wani ya dai zai rika tsoro hannun ya rika <laughs> Allah ya amma shi yake yadda da wannan Allah ya to kaga shi ne kenan <laughs> to kaga ni kenan to yace shi a mazabarsa ibnu ibnu wardi ya ce ana ni da kake gada la akhtaru bana zaben taqbila yadi in sumbaci hannun da qatuha yanke ta ajmalu shi yafi kyau min tilkal kubal fi da wannan sumbatan nan wato shi yafi karfin ya je gaban wani dan yana da sarauta ya ce zai sumbanci sa dan a ɗebo wani abu a bashi ya ce idan da za a bibiyo na mutum a kuɗin al'umma ya sace yana matsayin ɓarawo ne to ka gani me kamata yanke hannunsa ba sun banta ba hannunsa ya kamata wani a yanke ba sun bata ba ya ce shi ba zai wani bai ce ya fi karfin ya ma wannan ya ce in ni idan wannan tafin nasa da mir'in zai koma kan wannan yadin din kenan in ni idan wannan tafin shi wannan sarkin ta mun sakayya an madi akan ya da na yi masa na zo na masa kirari na masa yabo ya ɗauka ya bani kaga shirtu zan kasance firakiya cikin bautan wannan hannun duk abin da sarkin ya na laifi ko wannan mai mulkin ya na laifi baran ƙara ganin laifinsa ba ba ga idan je zaman to malam fada kullum mana ga ko da an samu matsala shi kawai zai tabbatar da wanda zai ce ai za an samu wani hadisi ma akai to kaga ko ba ka ba zai tabbatar da wannan saboda misa yana kokarin gyara jami'ar sa ce kada ya kyale kuma ya gagara samun wannan to wannan shine yake ja shi yasa ai wa abin da wancan me unwanul hikam ya faɗa gaskiya ne yake ce ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa rubbama sta'bada al-insana ihsanu ihsani ne yana bautan da mutum mu duwa mu ga amru ibn qimmat al-khuzai lokacin da ya je yaman nan ya zo da wa'annan gumakan kaga dan me yasa ya zo da wannan gumakan sun nuna masa ai idan suka nemi ruwan wannan gumakan za su yi musu ruwan sun nemi tanyo za su tanya musu da abin da suka nema da wannan gumakan suna ce ni ma ku kawo in kai wa yan uwana larabawa da ya ɗiba ka laraba dare ɗaya suka yi da wannan bautan gumakan saboda me yasa ashe da ake mun shi mutum ne mai yawan kyauta babu ya mallaki zuciyarsu Shi ne mai faɗa a ji na wannan lokacin nan to ka gani in wannan sarkin tafin nasa ta miko na karbe na jusa aljihu na kaga nan gaba duk ko ƙarya ya tabbatarwa zan yi ce gaskiya ne duk da cewa kuma na san ƙaryan ne aula ko kuma yanzu an gama ya ban nawa ya hana ni ya hana ni wannan kuɗin fa yakfini sai kunya ishe ni a yazo ya gama yin wannan ya ban nasa da ya tashi ko sile ba wajen kaga zai jawo shi ai shi sa a can na ga wasu masu tashe suka zo suka samu wani suka rika tashe irin wannan kankama wanda baya ruwan nan ne ga fuska a daure a kwantsare haka kuma hannun ma baya ruwa ya dunkulu guri guda kawai da ya zai suka rika mar waka suka gama mar yabo da suka gama ko kuna su bai yi ba ko ku ci kanku bai ce masu daga ba suka ce kai masu bakakin idanu ma cikule suka ce mar mai bakin ido zagi shi suke a wani lokacin suka zage shi suka tafi kaga me borin kunya ne sa suka zage shi suka tafi kaga da farko yabo suka yi ba a ba bai suka zage shi kuma haka suke yi zaka sun gama kyari ba gama bai ce wai kai ba sallama ne <laughs> to ka ga aula fa yakfini alhajal ka gwara ma kada ya sumbanta shi yafi masa kenan na'am أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل يتي أعذب الألفاظ ما في قرد wato lafazuzzuka daga lafazin al'uzu ba gardi kenan ba ƙauli shine faɗin ka al'azbu ana ce al'azbu abu da yake mai gardi kenan ya ce shine zance na laka gare ka huz wato ce shi ba abin da ya fi masa daɗi kamar ya ce hungo hungo hungo ya rika miƙa ma shi kullum abin da ya fi so ya maka yake cewa amarrul lafzi mafi ɗacin zance a waje na lafazi daga lafazin almarara ɗaci kenan kaga idan ka ce marara ɗaci kaga abin da ke kuma halawa mai zaki idan kuma aka ce humud bidot humud abu mai tsami kenan to dalilin haka yake cewa wa amarul lafzi mafi ɗacin zance na nutsaki shine furuci na bil alme yiwa in zo neman ka zo neman taimako nan ce to bari za mu duba mu gani za a san yadda za a yi kaga yadda ka ce mutum za a san yadda za a yi kaga ai zai sa tsammanin tabbas za a yi wani abun ne to a ce shi ba zai baya wannan shi kullum ya fi so ya rika gani yana bayarwa yana bayarwa yana bayarwa yana bayarwa kullum baya so ya ga baya ba tare. ya kina shakarimi ne kenan milku kisra anhu tuguni anhu wa kisratun wa anil bariji tisa'un bil washal yake cewa mulku kisra yace mulki na kisra ka gaya daga cikin manya manyan super countries da aka yi a wani lokutan suna faɗa a jikamen yanzu a ce su america da su wani rasha da sauransu to wannan lokacin su ma kisra sun yi nasu sosai kaga akan cewa kisra duk wanda zai tashi a wannan ana ce masa kisra kamar yadda ake cewa kaisar ga wanda suke mulki a rum kaga shi kisra an faris ne faris wanda suke mulki a rum kuma ga kaisar ne in kaga wannan mai kenan in misra ne kaga za ce fir'aun kaga idan habasha ne kaga za a ce mai najashi to haka wannan duka dai alqab ne na mulki da ake da su ina fashe su ake cewa